alhamdulillahi muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala watan da ya nuna mana dawowa don ci gaba da wannan shiri mai albarka a karkashin wannan gidan talabijin mai albarka na madinawa talabijin watan akan wannan maudu'i na musamman tafiye shi ibrahim radiyallahu anhu wanda maudu'i ne yake karantar da ta'alim karanta wa shi ibrahim radiyallahu anhu da sanin matafiyarsa wanda matafiyarsa ita ce matafiya ta hada sunnati wal jama'a ita ce matafiya ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda shehu radiyallahu anhu ga duk wanda ke bibiyar wannan matafiya tun daga inda aka doro bayani akan tauhidi in zai yi adalci zai tabbatar da shi shehu radiyallahu anhu ya isa karantar da duniya ga baki daya akan matafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana duk wanda ke son ya yi riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kalli rayuwar shi rayuwar shi za ta karantar da kai manzon Allah sallallahu mun kwana a cikin bayani na abin da ya shafi soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wanda ita soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hakikanin imani ita ce hakikanin imani za ka shewa Allah wa ta bayani matsayarsa da kuma nau'o'an soyayyar ba domin soyayya darajoji ne za ka kowace daraja ce ake magana darajojin soyayya maratibin na soyayya za ka kowace shi radiyallahu ya hau in an kuma kuma ma'anil mahabba ma'anonan soyayyar kowace ma'ana sai ka ga shehu na karantar da ita kowace ma'ana shehu na karantar da ita kaga in an ce watan zuciya ta cika da so ba tare da komai ba na son wani abu ko son wani shi ne ma'anar soyayya to shi ne shiru a nan yake da haka sai ka jina cewa fa wallahi ma fi kalbi hazzun li ghairihi fa ghairu rasulillahi laysa ta'ala yace na rantsi da Allah a cikin zuciyar nan babu rabon son wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah kare ma'ana duk abin da za ka ga shehu ya so ya so shi ne soyayyarsa da manzan Allah shehu radiyallahu anhu yana son ahlul baiti yana son sabbai yana son shautu jani yana amma duka wannan ai soyayyar manzo Allah ce haka yace bai da wani abin da yake so babu rabon wani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar nan fa ghairu rasulillahi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son wani manzo Allah babu shi a cikin wannan zuciya ne ta alama ya kasan da haka kai wanda nake magana da kai wani wuri ka je na cewa fa hubbi li khayri li khalqi ahmada thabit ala annani fihi yazid wa thabit yace shi radiyallahu anhu ke cewa fa soyayya ta ga fiyayyen halitta me wannan babban suna ahmad thabitun wannan soyayya fa ta girku ta kauku ba abin da ke iya girgiza soyayyar manzon Allah zuciyata haka shi wuce ala annani fihi yazid wa thabit kuma sai ya yi ta ya ce a bisa cewa ni yazidu ne kuma thabitu ne ma'anar yazidu wasu ne yazidu bin hizyami da thabitu bin qais bin shammasin masu tsananin son manzon Allah da maza Allah ya kuma suka ce rasulullahi muna son ka kuma mun yi alkawalin kare ka da dukiyarmu da rayuwarmu da ƴaƴanmu, da matanmu menene muke da shi in mun yi haka sai maza Allah ya ce aljannatu suka ce wa bina rabina min yadda min yadda to shi ne shi ke cewa ni ba a fagen san manzo Allah yazid ibn al ne kuma thabit ibn qais ibn shammas ne to kuma a wata ma'ana sai a ce ala annani fi yazid watan san annabi sallallahu alaihi wasallam kullun da kuwa yake kuma thabit kullun kabuwa yake yi ya ƙara kabuwa cikin zuciyata kaga dinna shehu a sami manzon Allah ya kafu a cikin zuciyarsa da aka duk wanda zai yi wata magana ko ya su'ul adabi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba ya ce da shehu bane maki shehu a maki shehu ne shi kan shehu bai da abin da yake manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka wani in an fice daga cikin ma'anin mahabba aka ce itharul mahabubi son haka yake ce a shifa na imam al zaɓin zabin abin so shi ake ce ma soyayya to in shi ne kuma ma'anar soyayya to in ka zo nan za ka sami shi mai daidai a nan sai ka je na cewa asartu hubbal mustafa duna ghairihi wa law umma kulthumin wa law kana ghariba yace na zabi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi kuma ba inda abin da ba shi ba san manzo Allah na zaba wa law umma kulthumin ko ƴaƴa ne umma kulthum ce wa law kana maryama ko maryamu ce to ko su ne na zaɓi son manzan Allah a kansu yana tsananin son su ana kayoyi da yawa a kansu sun zo ta rana da zuma ce Shehu yana cewa fa asar kubbal mustafa duna gairi na zaɓi son manzan Allah kuma bayan duk abin da ba manzan Allah ba suka ce har da wannan dukkan su kana son zuma ya ce walau umma kulsumin walau kana maryama ko umma kulsum ce ba ma zuma ba ko umma kulsum ce masu ɗauke da zumar walau kana maryam ko maryam din ce ya ɗansa aka ce ya ƴaƴa ƙanana ƴaƴa su fi shiga rai to shehu yace na fi son manzo Allah fiye da ƴaƴana kakab walau kuma kulsumin walau kana maryam fa waqati wa sa'ati sarftu dhikrihi salatu wa madhan minhu kasirtu jaynaba shehu radiyallahu anhu yake cewa kaga nan in ka koma ma'anil mahabba wasu daga malamai cewa su kai abinda ake ce ma soyayya yawan ambato yawan ambato yawan ambaton abin su domin man haba shay'an akthar min dhikri duk wanda ya so abu zai yawaita fadanci zai yawaita fadarsa to aka ce shi ne ma'anar soyayya to nan ma sai ga shi ya ce duk lokuta na da awoyi na da lokuta na saratu na tafiyar da su da zikiri ga ambaton manzon Allah manzon Allah salatan in ba sami ina salati gare shi ba to madhan ina rera yabonsa ne min hukar sirtu jailama da shi ne na yi haske kamar wata watan da yawan salati ga manzon Allah da yawan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ne ma yake cewa shi ya zaɓi ma bayan Allah suna bauta a cikin kabari to shi bautar da ya zaɓi Allah ya azurta shi da ita yawan salati ga manzon Allah a cikin kabari shi rabbi Allah ba ka yi to fa inna iltifatal qalbi waqtan li ghayrihi azabun shadidun lastu ya yahdusu shi wai ce ka ga zuciyata ta waiga zuwa ga wani abu ba manzan Allah ba zuwa ga wani mutum ba manzan Allah ba kai azabun shadidu azaba ce mai tsanani a zuciyar kuma lasu lastu ardahu yahdusu maganin kan ta faru kar a yi. Ya ce ba ma zan yadda abin ya faru balle ya zama azaba a zuciyata zuciyata ta waiga zuwa kallon wani ba manzan Allah ba zuwa hangen wani ba manzan Allah ba azabun shadid azaba ce mai tsanani kuma lastu an babu ya su ba zai ta faru ba don haka yake cewa a bani sirrun halla bayna hashari tanasi habiballahi bayna safari wani ne sai ka ji shauna cewa wani sirri ne ba Allah ya sa a cikin zuciyata wannan sirrin da Allah ya sanya shi a cikin zuciyata har cikin ciki abadiya shi ne ya hana ni wannan magana disun ya hana ni tanasi habiballah in manci da manzo Allah sallallahu alaihi ba zai yi ba saboda sirrin da Allah ya sanya a cikin zuciyar ba zan taba mancewa da manzo Allah ba ko da da lahza da kyaftawa wanda shi manzo Allah shine hakikanin sarki ahimu bihi in hama ghairi li zainabin wa tadkaru indi ala ne. shehu bai ce in wani ya kaga yana cewa da son matar da ake ce masa inabu in wani na cewa da son duniya in wani na cewa da son kaza in wani na cewa da son kaza ni ko alimu bihi ni da manzon Allah nake cewa da manzon Allah nake imaucewa watar karuhu tunaninsa ambatansa a guna alazzu gizaɗi shine mafi daɗin kalaci duk abin da ya fi garbi da daɗi a guna babu kamar ambatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za ka yi ci alhinu bihi ma ishtu duna tazannujin wali wala fihi mu'ida fana'i shi rabbi Allah wa saboda lokaci da mu nan yana da ya faɗa mana maratibul muhabba Dajojin mahabba waɗanda duka shehu ya kai kuma yana rikon halitta da su kai su hau waɗannan matakan cikin soyayya manzan Allah mai imani ya narke gaba ke, ɗaya babu abin da yake so kamar manzan Allah wannan shine manufar shehu radiyallahu anhu a cikin al'ummar musulmi balle ma almajiransa muna fatan Allah ya tabbatar da wannan watan manufa ta shehu cikin imaucewa cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a zakatanmu alfarma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam madadi wannan gidan talabijin mai albarka na Madinawa talabijin ina yi mana fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ناس خير من وطع الثرى وخير نزار خير حي وهالك محمد معمون السماء رسولنا وهبت له نفسي وكل ممالكي يؤرقني ذكرى صراخ